ana bukin iyaye ɗaliban islama a makarantar su ma'isha inda har muka ji cewa wasu har da kuka saboda ji suka yi ina ma su ne ko 'ya'yansu suka haddace alkur'ani mai girma muka ce a ƙarshen jawabin da gwamnan jihar na wancan lokacin ya yi a gurin taron ne ya ba ɗaliban da suka haddace alkur'ani mai girma kyautar kujerar maka da dalliliyar mota ga kowannensu shi kuma sanata tambari ya yi alkawarin ɗaukar nauyin karatun ɗalibar da ta yi haddar ayoyi na alkur'ani mai girma kuma ita ce ta zo a matsayin ɗaliba ta farko mafi kwazo cikin ɗalibai da ya ba ta zaɓin ƙasashe uku da za ta je ta karanci fannin likitanci ƙasashen da aka ba ta zaɓi su ne ko ƙasar uganda a jami'ar musulunci ko ƙasar Indiya. ko kuma china shi zai ɗauki nauyin komai na karatun har sai ta gama muka ji gaba ɗaya taron ya kaure da kabara saboda wannan abun alasan barka da sanata tambari ya yi don cewa yi har wadda ta zo ta biyu to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci sai bayan an tashi taron ne sannan sanata suka haɗu da alhaji mahmud a harabar gurin walima suka yi musabaha sanatan ke tambayar alhaji ah, alhaji ashe kana cikin ɗakin taron kai ma wallahi san ban ganka ba ya ce eh ina ciki ce kaga ban ganka ba ya ce eh ni na ganka bari na yi dama idan an gama taron sai mu gaisa ya ayyuka ya iyalin iyali da ayyuka alhamdulillahi akwai yaranmu kenan cikin masu sauka alhaji amsa eh akwai guda biyu 'yan mata Yar ce ma ka ɗauki nauyin karatunta, kuma ranar Asabar mai zuwa ne ɗaura aurensu su biyun. Mun gode ranka ya daɗe, Allah ya saka da alheri bisa abin alherin da ka yi. Allah ya tukuici da aljanna. Sanata ya amsa amin amin, ai ban ma san ‘ya'yana ba ne, shi ne baka gayyace ni ba, sannan ga bikinsu ya zo shi ma baka sanan mun ba? Alhaji ya ce, ranka ya daɗe, katin gayyatar ɗaurin aure na aika maka da shi ɗazun nan da safe ina jin idan ka je gida za ka iske shi sanata ya ce ba dai yarinyar da lamir ya so aure ba ce bikin ya taso eh ita ce da 'yar uwarta ita ce wadda ka ɗauki nauyin karatunta sanata ya ce kai masha Allah abu ya yi kyau to yanzu ya za a yi kenan amarya za ta tafi karatun likita ta bar ango gaskiya ba zai yiwu ba yadda za a yi shi ma angon na ɗauki nauyin tafiyar har da shi ai ina ga hakan ba matsala ko alhaji alhaji mahmud ya cika da murnar wannan karamci na sanata ya ce haba da ran kai daɗe wannan ai sai dai mu yi godiya mara iyaka tare da addu'ar allah ya biya ka aljannarsa maɗaukakiya Allah ya albarkaci zuri'a ya sa ka fi haka ya ce amin shi ɗa ai da kowa ne mugu kuma sai dai mai shi kuma alheri kana yarwa a baya ne ka tsinta a gaba sun ɗan ɗauki lokaci suna tattaunawa daga bisani suka yi sallama da juna kowa ya kama gabansa To, su ma'isha a can gida wata gagarumar walima suka tara ana gudanarwa gidan ya cika da 'yan uwa da abokan arziki. Alhaji Mahmud da ya dawo gida ne yake shaida wa iyalinsa alkawarin da sanata tambari ya sake ɗauka na ɗaukan nauyin karatun mijin da ma'isha za ta aura don a ce wasu ba zai yiwu ta tafi karatu wata ƙasar ta bar angonta a Najeriya ba. wani albishir ya daɗa sanya gidan ya kace mai da murna nan da nan ma'isha ta shige bayan mama ta rufe kofa ta lalubo wayar fawa ta kira shi yana ɗagawa ya amsa sallamar da ta yi ya ƙara da cewa amaryan malam ya hidima da jama'a har kin samu sararin kira na ta ce hmm, jama'a ga suna har yanzu cike da gida ai mun gode ma Allah tun da aka yi taron lafiya aka tashi lafiya ya ce sai mu yi ta addu'a taro na gaba ma a yi lafiya a gama lafiya a kawo mana ku ba kace na ci ta yi shiru tana ɗan murmushi ya ce baki ce mun ba sai wani ɗan murmushi kike mu sai ta kawar da zancen dama albishir mai matukar daɗi na kira in yi maka amma sai ka bani takwici zan faɗa maka ya ce faɗi duk abin da kike so in dai bai fi ƙarfi na ba ta sauke numfashi ta ce ba zai fi ka ba soyayya ka nake so ka mallaka mun ni kaɗai kada ka taɓa ma kowace 'ya mace a duniya in ka yi min wannan ka gama mun komai ya yi dariya ya ce ba ma soyayya ba ni ɗin sukutum da gudu na mallaka miki kaina ki ja raga mata yadda kike so ki juya ni son ranki zan zamo raƙumi ke za ki ja akalata wannan tukucin ya yi miki ta ce ya yi min sosan gaske allah ya sa ka cika alkawari dama yanzu ne da abbanmu ya dawo yake shaida mana sanata tambari ya ɗauki nauyin karatu na na likita da zan yi a ƙasar waje ya ce ya ɗauki nauyin hadda naka karatun idan an yi buki tare za mu tafi wata irin ajiyar zuciya ya sauke tare da faɗin alhamdulillah Allah kai ne abin godiya kin san ɗazu da ya ɗauki alkawarin karatunki rasa inda zan tsoma raina na yi saboda ga bukin zuwa amma babu zanin ɗaurawa ina yi miki munna amma bana jin zan iya barin ki ki tafi wata ƙasa ba tare da ni ba to idan zan bi ki kuma ina na ga kuɗin tafiyar balle kuɗin ɗaukar nauyin karatun nawa sai na yi addu'a ina roƙon allah ya dubi al'amarinmu ya kawo mana mafita sai gashi mafita da gaggawa ta samu Allah ya saka masa da alheri ya yi masa takwici da gidan aljanna amma ina ce shine baban yaron nan da ya zo neman aure cikin nema da gaggawa eh shine mahaifin lamir kaga wani al'amarin Allah ya ce dattakon kenan ai sanata tambari dattijon arziki ne shi lamir din ne bai biyo halinsa ba da ya yo halinsa da ya more ta ce haka za ka ga wasu al'amuran na kasancewa sai kuda ya haifa kunama allah dai ya shirye mu baki daya ya ce amin to washe gari ne aka kawo akwatin auren ma'isha da ganin yanayin kayan kasan na talaka ne kuma ɗan talakawa akwatuna guda uku sai yar jaka guda ɗaya zannuwan cikin ma na talakawa masu rangwamen farashi ne kayan duka kala ashirin ne to abin ka ga gidan manya gidan dattako kowa sai san barka da masha Allah yake cewa babu wanda ya rena musu ƙoƙari illa dai masu tsegumi jama'ar da ba za a iya hana su yin tsegumin su ba na cewa kayan wance ya fi na wance. tukwicin da ake bayarwa daidai yadda aka ba 'yan uwan mijin minofa haka aka ba 'yan uwan mijin aisha babu bambanci wai don kayan waɗancan ya fi yawa su ma sun ji daɗin irin karamcin da aka yi musu sai suka ƙara jin ƙaunar ma'isha da 'yan uwanta rana ɗaya aka je aka yi ma'amarin jeren ɗaki komai nasu iri ɗaya ne ko a kala ba a bambanta ba sai dai ɗan abin da ba za a rasa ba kowace gidan ta yi kyau sosai haka masu jiran suka dawo suna ta faɗa ranar juma'a ce aka shirya layafar walima wadda ta sami halartar manyan malaman su na islamiyya a nan haraba gidansu aka kafa tantunan kanofi sai aka shirya fararen kujeru amarin sun fito cikin wasu rantsatsun bakaken riguna iri ɗaya sai farin hijabi da farin takalmi da 'yan ƙaramar fos fara sun yi kyau na ƙarshe sai wani irin sirritaccen ƙamshi ne ke tashi a jikinsu ga dilka da lallan da aka yi musu musamman daga maiduguri kawar anti madina da ke can ta zo da matar wata 'yar sudan ce mazauniyar maiduguri kyan da suka yi har ya yi yawa babu ma irin ma'isha da ke da wani irin sirrin kyau don malam fawaz da ya zo ya ganta rudewa yi tabbas da an riga an ɗaura aurensu babu abin da zai hana bai janyo ta jikinsa ba don bai masa lokacin da sha'awa ta ɗebe shi ba ya kai hannu ya shafi gefen fuskarta da ta yi lukui-lukui tamkar ta jariri sabon haihuwa ta yi saurin gocewa tana ce masa la'ila malam ba a faɗaura ba ka manta ne ya buɗe idanu subhanallahi wallahi sai ina ganin tamkar an ɗaura ne yau babu komai ai awoyi ne suka rage allah ya nuna mana gobe lafiya daɗin abin ma goben saurin zuwa gare ta to washe gari ne ya ɗaruruwan al'umma suka halarci ɗaura auren su ma'isha da angwayensu sanata tambari ma ya sami halartar ɗaurin auren sai dai lamir bai sami zuwa ba da safin ranar ne ya turo wa ma'isha wani sako a wayarta yana ba ta haƙuri cewa ba zai sami halartar ɗaura auren ta ya yi mata alkawarin zuwa ba a dalilin zuciyarsa da ta kasa lallasuwa na rashin ta da ya yi shi yasa ya yi wa garin hijira sai bayan bikinta zai dawo jikinta ya sanyi lakwas da ta karanta saƙonsa tausayinsa ya kama ta sai dai babu yadda za ta yi tun da ma sun rabu lafiya tana masa fatan alheri yayansu mufid kuma masoyanta a da shine ya shigo har ɗakin baccin mama ya sami ma'isha bayan an kammala auren aurensu ya dubi ma'isha ya ji ina ma a ce da shi aka ɗaura auren nan yau gidan shi za a kai ta yi saurin kawar da sakar da zuciyarsa ke masa don har ta fara sako masa wasu abubuwa da bai zata ba suka dubi juna suka yi murmushi ya ce amarya kin sha ya taro ta yi murmushi cike da jin kunya bata ce komai ba illa risanar da kanta ƙasa da ta yi ta ce ashe za ka zo tunda na gajiya ba ka zo ba na ɗauka ayyuka ba za su baka zuwa ba ya ce ayyuka kan akwai su da yawa amma ba su isa su hana na zuwa in halarci ɗauran auren ƙanwata ba da safin nan na baro gusau gobe ma zan koma ya ce ga tawa gudunmawar ba yawa na rasa me zan saya miki ki na san ba za ki rasa abin saya ba ta sa hannu ta amsa tare da yin korafi ha ba yayan mufid bayan kuɗin da ka ba abba da su mama ma sai ka bani sai ka ce ni ce uwar bukin yi dariya to in ba ke bace uwar buki to wace ce ai ke ake wa bukin sai ka gaya min da ke da suwaye gaba-gaba ke bace a gaba su mama 'yan bin amarya ne ko kin taba ganin amarya a baya ta yi murmushi ta ce hmm, shi kenan na gode allah ya saka da alheri ya bar zumunci to shi ma halin ba a bashi a baya ba don duk kacaniyar bikin nan da shi ake yi yana nan makale da samun ma'isha tamkar da shi za a daura auren shi ma gudunmawa ta burgewa ya mata don yan kunne da sarka da zobe kira dubai ya bata a matsayin tasa gudunmuwar har yana jaddada mata wai so yake idan za a kai ta gidan miji ta saka su don baya son idan ta tafi ta manta da shi murmushi kawai ta yi masa tare da yin godiya ita kan in bayan shi dan uwanta ne na jini da ba za ma wani tuna shi a matsayin masoyinta a da ba muddin ta shiga gidan masoyinta malam fawaz don yadda malamin nata yake gaya mata irin rayuwar da za su gudanar a gidan aurensu tana jin iyayenta kaɗai za ta iya tunawa don tsantsar soyayya kaɗai za ta iya mantar da ita komai hakika ta yadda ustazan nan fa sun iya soyayya ko ga ire-iren kalaman soyayyarsa a gare ta don wata ran idan ya gaya mata wata kalmar ba ta iya bacci don daɗin kalmar To da yamma ana taka caniyar biki Malam Fawaz ya kira Maisha a waya amma su ta kina ina ne? Da wani narkar da murya muna gidan yaya Aminu wallahi na gaji sosai kaina ciwo yake ka san ni ba na son hayaniya. Ce subhanallahi kin sha magani? Ta ce na sha tun ɗazu na so ma in kwanta ne to babu hali saboda baƙi masu zuwa ne mana. ya ce to ko in zo mu je asibitin kada karamin ciwo ya ballo min babba ta ce zuwa dare idan na sake shan maganin na sami bacci zan tashi garau ba matsala ya ce to Allah ya sauwaƙe amma gani nan zuwa dole in zo in duba ki ta ce don Allah kada ka zo gidan cike yake da mutane ɗazu da Ahmad ya zo baka ga tsayar da abokan wasanmu na makarfi suka yi wa Minawofa ba wai mijinta baya jin kunya ba shi da kawaici sai da suka kore shi saboda tsiyar da suka dinga yi masa ya ce to da kin kira ni na zo ni ma sai su yi mana tsiyar tare ko ni an gaya miki kawaicin gare ni daurewa kawai ne ban zo na ganki ba irin yadda na ga kyan da kika yi duk sai na ji na ce. ta ce kai malam kai ina ka ganna har ka ga kyan da na yi ya ce abdalla ya turo min hotunan da ya ɗauke ki ta whatsapp ɗina su ma nake kalla yanzu na kira ki mu isha dama haka allah azurta ki da kyau da kyan sura wallahi har na fila na yi don yi wa allah godiya na yi dace na take sa'ar da a cikin maza ɗari ƙila ba mu wuce mu biyu ba muke da wannan sa'ar kin ga bari ma in zo yanzu in ga kwalliyar don ba zan iya haƙuri sai an jima ba kafin ta ce wani abu ya kashe wayar mintuna kalilan suka kawo shi gidan yayan su ma'ishan ya kira ta a waya sai da ta yi yanga sannan ta fito suka zauna a wani ɗan lambun shakatawa da ke gidan gele ta yafo na wata cikin ƙawayensu har ƙawayen nasu na mata tsiyar ta yafa gele ko guran ango za ta je ta ce musu a'a saƙo ne za ta amso don idan ta ce musu shine ya zo za ta sha tsiya ya faganta irin ganin da bai taɓa yi mata ba kallonta yake yana ƙarawa tare da koɗata to ganin yana neman ya susuce mata ya sa ta gudu ta bashi to masaro bari mu kwana nan assalamu alaikum